A yayin da shugaba Donald Trump ya soma wa'adin mulkinsa na biyu, ya bar kasashen turai da nazarin yanda wasu daga cikin manufofinsa za su iya shafar dangantakarsu da Amurka, musamman ma a fannin cinikayya. Ga Jamus ƙasa mafi ƙarfin tattalin arziki a turai, manufofin shugaban kan haraji da kayan da ake shigowa da su daga ƙasashen waje, shi ya fi tayar da hankali. Muhammad Lamina Sumaila Abba masanin kimiyyar cinikayya ta zamani da na'ura mai kwakwalwa a Jamus ya ce yin hakan ka iya kawo cikas. In Amerika ta ce za ta tankon sama Jamus bisa kan tattalin arziki abinda su Jamusawan za su maida musu martami sai ya yi hakanan yawa. inan al'amari ne wanda eh, lalle za su zamna su sasanta su kyautata tsakankaninsu kuma kai zamanto Eh, su ga jamus ita kaɗai saboda eh, ita da kanta jamus in tana dangance da nahiyar europe suna da ƙa'idodinsu wanda dole ne amurka ko suna so ko basa so su zo su zamna a sasanta. To wani babban batu da ke ci gaba da jan hankalin duniya shine yakin da ake gwabzawa tsakanin Rasha da Ukraine. Shugaba Trump dai ya yi ikirarin cewa zai kawo ƙarshen wannan yakin cikin gaggawa idan har aka ba shi dama. sai dai muhammad laminu ya bayyana cewa kawo ƙarshen wannan yakin ba abu ba ne mai sauƙi. akwai irin yadda yake lissahin shi amma amurka ba za ta zuwa ba kai tsaye haka ta ce ta tsaye da yakin ukraina dole ne sai da sanin europe dole ne sai da yarjejeniya da rasha amurka tana taimaka ma eh, ukraina sai dai su ce to taimakon da muke kawo muku ya zo ƙarshe koko ba ma iya ba saboda mu da kanmu muna cikin matsala koko su kawo wani fanni wanda za a kawo yarjejeniya takaka wadda za a tsaida cikin ruwan sanyi za a tsaida wannan yakin. To har wa yau barazanar da shugaban ya yi a yayin yakin neman zabensa na rage kuɗin da Amurka ke bayarwa ga ƙungiyar tsaro ta NATO ta haifar da fargaba. Huzaifa Yahuza ɗalibi a Jamus mai bibiyar siyasar duniya ya ce yin hakan zai kasance barazana ga tsaron turai da ma duniya baki daya. bayan gama yakin duniya na biyu waɗannan ƙasashe sun naɗa hannayensu sun dogara ne ka kacokan wajen samar da tsaro da kariya wa ƙasashensu kan ƙungiyar ta nato kuma kowa ya san cewa fiye da kaso 80 cikin 100 na kuɗaɗen da ake kashewa a wannan ƙawance amurka ce take samar da shi Wannan ya jefa kasashen cikin fargaba kasancewar idan Rasha ta yi nasarar kwace kasar Ukraine saboda karancin kuɗin da Amurka ke bata, to su ma ba su tsira ba. To muryar Amurka ta kuma ji ra'ayoyin wasu mazauna Turai kan sabuwar gwamnatin Trump. Nagis sha 'yar Iran ce da ke zaune a Jamus. Donald Trump tasirguzartarin فرد حال حاضر دنیاست ta ce Donald Trump ya kasance shugaba mai karfin fada a ji a duniya a matsayina na 'yar Iran na damu da ya sake lashe zaben Amurka saboda na san irin barazanan da ya zame ma kasata musamman na sanya mata takunkumai matakin da ya ƙara jefa Iraniyawa cikin matsin rayuwa. sunana Alhaji amina Adam ɗan Galadima hakimin Hausawan Italy. Muna kuma da labarin shugaban ƙasa yana shiri na dawo da matasanmu gida Najeriya. Muna neman wannan alfarma da taimako a gare shi ya bar su a Amerika su zauna domin su samu abin yi. Ga Sabina Rob kuwa fatanta na zaman lafiya ne. We just hope for the best. Ta ce muna fatan a samu zaman lafiya, a daina faɗa, a kawar da yunwa da matsalar gurɓata gurɓatar yanayi. To an dai zura idanu don ganin yadda wa'adin shugaba Donald Trump zai kaya. Shi da jam'iyyarsa ta Republican dai na da rinjaye a majalisar dokokin Amurka kuma suna da manufofi masu cike da buri. Duk da haka jam'iyyar Democrat ta bayyana aniyarta ta kalubalantar wasu daga cikin waɗannan manufofin. Ramatu Garba Baba, muryar Amurka daga birnin Bonn na tarayyar Jamus.